Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna ‘yar fari na marubuciya Zainab Bawa, wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel, tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. Ummi ta rabu da Ja'afar da Jamil da suke jikinta ta sako ƙasa. na tana ganin Ummi ta sako ta rarrafa zuwa jikin Ummi ta zubi? Ummi ta sanya hannuwanta ta zagaye ta sun daɗe a haka. Ummi ta kasa sakin Husna domin fiyas kenan bata ji ta a jikinta haka ba. Ita ma Husna shiru dai tana sauke numfashi. Sakinta Ummi dai ta zauna da kyau ita kuma Husna ta zame ta kwanta a cinyar Ummi. Shafa kanta Ummi ta tana kalanta tana murmushi cikin so da kuma ƙaunar diyarta. Zaunawa baby sister ta ita ma ta ɗayan gefen ta zame ta kwanta jikin Ummi. Marmashi ummi ta tana kallon su tana ji kamar duk wani farin ta ya gama dawowa. Abdul shi ma kansa da yake tsaye abin ya burge shi. Tashi Husna ta ta zauna ta fuskanci Ummi ta ce Ummi bayan tafiyar ku ina kuka je? Gyaran murya Abdul ya kafin Ummi ta ba amsa ya ce furniture sun dade da isowa ina tunanin yanzu an kusa gama haɗawa. Husna ce ta daga idanuwa ta dube shi suka haɗa idanuwa yayin da duka zuciyoyin su suka buga. amma tsabar wani irin haushinsa da take da take cin wasu na wata irin harara ta zabga masa ta juya wajen ummi cikin shagaba ta fara kuka tana faɗin ummi wallahi broda mugu ne ki raba ni da shi babu ni babu shi zaro ido umma ta tana faɗin subhanallahi me ya faru me kuma yayi ummi tun ɗazun yake harara ta Saroro Abdul ya tsaya yana jin wani shari domin ita ce mai sa ba shi ba, amma za ta ce shi, Kalanta yake ta ci gaba da faɗin kuma ummi, kin ga last mun haɗu da shi a maka, ummi, sai da na masa magana amma kawai ya kauce ya bar ni wajen, ina ta nemansa, ummi, ban san me yasa yake yi min bakin ciki ba. Da mamaki ummi da baby sister suke duban Abdul, sun kui da kai yayi. Cikin ɓacin ummi ta ce ƙara sunan Abdul, ƙara sunan na ce, ƙara sowa ya zube gwiwoyinsa gaban ummi. Ka ganta a Saudi? Ta tambaya tana mai tsare shi da idanuwa. Daga kansa ya yi alamin i. Eh, Ummi ta sha mamaki sosai amma sai ta dane ta ce, Ka gane ta kuma? Ko kaɗan Abdul bai iya karya ba, dan haka ba zai yi karya ba ko da kuwa don kare kansa ne. Shiru ya Ummi kuma tana kallon haka ta san ya gane ta. Cikin wasu suna ta sanya kuka tana faɗin Ummi kin gani ko? Kin ji yayi shiru ko? Ai ya sani. Baby sister kan mamaki yana ta cewa komai. Ummi ma hakan ta zama kamar mutum mutumi. Da ƙyar baby ta iya buɗe baki ta ce haba buro da wani irin rashin tausayi ne da kai. Ba ka da zuciya cikin ƙirjinka ne kullum halin son ganin ta muke amma kuma broda shi ne za ka ganta ka guje mata. Haba broda ko tausayin ba za ka ji ba. Ummi ta dubi suna ta ce Husna mai kike so a yi masa ki wuce. Husna ta ce Ummi ban sani ba ni dai kawai na san ina fushi da shi ne. kawo kunnen nan. Ummi ta faɗa fuska babu alamun wasa. Miko kunna sai Ummi ta dubu suna ta ce ja kunnen. Wasu na kuwa da ƙarfi ta rike kunnen ta ja sai da ya ɗan ya ƙara. Kin huce? Ummi ta tambaya. Girgiza kai wasu na ta ta ce kawo ɗaya kunnen Buɗe ido Abdul ya kamar mai shirin yin kuka. Ya marairaice Ummi ta kawo da kanta gefe. Haka ba dan ya so ya miko ɗayan kunnen. Nan ma da ƙarfi wasu na ta ja amma wannan karan bai yi ƙara ba. Umi ta ce, ya yi miki ko za ki ƙara? Ya yi haka, Husna ta faɗa. Umi ta ce, kin tabbata kin wuce, ba za ki sake yin wani fushin ba? Ke da kai Husna ta yi. Ummi ta duba Abdul ta ce, sa'ar ka ɗaya ta wuce, Allah da sai ta yi ta jan kunnen sai ya tsinki. Marmashi Husna ta shi kuma ya tashi ya zauna akan kujera. Hajiya ce ta fito domin tunda ta ga sun bar kukan, ta shige ciki. Ta duba Abdul ta ce mijina kai ba babu abin da ka sanya a cikin ka tun da ka dawo, kai da wannan yarinyar. Ta nuna sannan kuma ba ku gaisa da Alhaji ba. Shi ma ya ɗan shi ma ya ɗan tafi kwana biyu. Baby sister ta duba jiya take magana ta ce baya sanya kansa ciki. Ba ya sanya kansa cikin siyasa ba ai dole jiki ya rin dole jiki ya ji. Ummi tana duban baby sister ta ce ƙaniyarki kenan mamana. Turo baki baby sister ta tana faɗin ummi shikenan mutum ba zai faɗi gaskiya ba. Muhammad ne ya shigo ya duba Hajiya ce Hajiya masu gyaran sashin sun gama. Za mu iya shiga yanzu? Hajiya ta ce to ku je ku gani idan akwai abin da bai yi ba sai a gyara. Sannan kuma mijina zan aiko maka da abinci domin na san ka baka cin abinci cikin mutane. Miƙewa yi ba tare da ya ce komai ba domin shi kunnuwansa zafi suke yi masa. Haka kawai Ummi za ta sanya a ja masa kunne sai ka ce ƙaramin yaro. Kallon baby sister ummi ta ce baby sister da common stick na dogarawa. Na dogarawa ta. Cikin tausayawa sun ta ce ummi sanda, sanda kuma ummi me kike yi da shi? Ta faɗi maganar ta yana faɗuwa. Ummi ta yi murmushi ta ce wasu na tafiya nake yi da shi. Kwalla tana fitowa wasu ta ce ummi a baya kin yi tafiya da sanda amma yanzu ki sani ba zan taɓa bari ki tafiya da sanda ba. Ko goyonki a baya ko goyonki a baya na zan yi. Sauran juyawa Abdul yana dubanta da mamakin kalamanta. Ita ma Ummi murmushi ta yaɗi da shafa fuskar Usman ta ce Allah miki albarka. aminu Usman ta amsa, Mikewa Abdul ya fice mikewa Usman ta ta mika wa Ummi hannu, ita ma baby sista ta mika mata hannu. Kama hannuwan da sai suka yi suka ɗaga ta. Ta tasa haka suka yi ta mata jagora har zuwa fat su. Muhammad da Tuyin suna biye da su a baya. Tun daga kofar shiga sashin abin kallo ne balle ka kai ga ciki. Wani katatan falo za ka fara haɗuwa da shi mai kyawun gaske. Husna tana kallon girman falo ɗinsa amma wannan zai iya yin biyansa. Duk wasu ɗakin da ke cikin gidan ƙofar da za ta sada ka da su yana cikin wannan falo ɗin. Sai kuma wata ƙofa wacce tana kallon ƙofar shigowa. Shi ma wani falo ɗin ne a cikin wajen babba. Ga wasu irin furnitures da aka zuba cikin gidan. A kujera suka zaunar da ita. Kukas ne da suka shigo suka fara yin wata ƙofa sun jibge abincin. Wato ashe danin shi ma ba a cikin falo ɗin yake ba an yi masa wani ginin sa ne daban. Bayan sun gama shiryawa Ummi ta dubi tuyin ta su je su kira yayansu. Kin tashi suka yi domin ba su san inda za su same shi ba kuma baya kuma bayan haka tunda suka iso suke makale da Ummi domin ba su san kowa ba. Ganin sun lafiyawa lafewa jikinta ya sa Ummi ta dubi Muhammad ta ce ka kira broda ɗinku a waya ya iso ya ci abinci. Dariya Muhammad ya ce Ummi ai ban san inda wayata take ba. Wasu na wacce take duban twins ko ba a faɗa ba ta san yaran ummi ne domin su ɗaya da Abdul. Mika masa wayarta sai ta ce gashi ka kira shi. Karɓa ya har yana shirin dalin namba ɗin sai gashi ya fito daga wata ƙofa. Ya canza kaya ya sanya ƙananan kaya. Bakin black jeans da black t-shirt yana shirin fita Ummi ta ce Abdul dawo ka ci abinci. Babu musu ya dawo suna da baby sister suka ɗaga Ummi kamar ɗazun suka yi hanyar da suka ga kukas ɗin sun yi. Wani katoton falo ne mai ɗauke da dining ɗin da zai ɗauki mutum ashirin sai kujera set ɗaya har da katotin TV komai na falo ɗin milik. Zaunawa suka yi, Ummi ta ce wasu na da baby sister su yi sabin nasu. Suna zaune suka yi sabin na kowa, na ta zauna bakinta ya kasa yin shiru ce Ummi waɗannan yaranki ne, ta nuna Ja'afar da Jamilu. Ƙannanki ne, ƙannanki ne, Ummi ta ba ta amsa. Ummi amma twins ne ko gyaɗa kai Ummi dai ta ce i. Eh, Ummi kuma menene sunansu? Wayarta ce ta ɗauki ruri ta sanya ta yi shiru da tambayar fikin ta Jin muryar mami kamar wacce take kuka ta ce mami menene ya faru? Ya na ce muryar ki haka. A ruɗe ta duk wannan maganar. Cikin wayar mami ta fara faɗin yaya husna. Yarinyar fa cikinta ya kumbura sai kuka take yi kamar za ta shiɗe. Babu wanda zai taimaka min su da kuma sun tafi gida ɗauko kayansu. Wasu ta ɗan sauke ajiyar zuciya domin ta tsorata sosai ta ce mami har ma har na ji miki daɗi da kika ce sun tafi ashe ɗauko kaya za su yi wai menene amfanin zamansa a gidanki ne mami yanzu ki fita ki kai bebin asibiti mana tunda kafin dare yayi ta kafin dare yi ta hana ki barci. cikin tsantsar damuwa mami ta ce yaya husna Na fa kira bu ya ce min kada na fita sai ya iso, kuma fa ya yi tafiya zai iya kaiwa dare kafin nan ya iso. Bari na kira dakta na yi masa bayani zai biyo ki gida ya duba ta. Na gode, mami ta faɗi wasu ta kashe wayar ummi wacce hankalinta yake kan wayar da wasu ta yi. Ta ce mata wasu wani ne babu lafiya. Keda kai ta yaɗi da faɗin yarinyar mami ce babu lafiya kuma babu kowa a gidan. Ba ummi ba, har baby sister sai da gaban ya faɗi domin sun san shi kenan ta faru ta kare har in dai mami tana da yarinya wasu na kam sai dai yara biyu. Dani lamba ɗin dakta hana sai yana ɗauka tambayar da ya fara yi mata shine kin dawo gida ne a'a ban dawo ba ba zan dawo da wuri ba wasu na ta bashi amsa. Jikin Ummi ya kara yin sanyi tunda ta ji wannan magana ko ba a faɗa ba ta san da mijinta take domin ta ji yana tambayar ta ko ta dawo. Kana da kana hospital ne wasu na ta tambaya. Iya eh, ba ta amsa akwai feshin da yawa ne. A'a ba su da yawa kina so na zo ne? Ya tambaya yana ɗan murmushi a'a ni ban ce ka zo ba. Ni da bana gida kuma? Abdul wanda spoon ɗinsa uku ne kawai cikin abincin ya saurin miƙewa yana shirin barin wajen domin tunda wasu na ta fara waya da ƙira ke iya sanya abincin cikin bakinsa. Ummi ta dube shi ganin bai ci abincin ba ta ce Abdul dawo ka zauna na san baka koshi ba ina za ka je? Ruwa zan sha. Ya faɗa yana ƙoƙarin barin wajen dawo ga ruwa anan. Ummi ta faɗa babu yadda ya iya dole ya dawo. Dama bebin mami ce ba lafiya za ka je ne idan feshin sun yi sauƙi ko kuma na biya na kawo ta. Za ki iya kawo ta ma ya faɗa domin yana so ya ganta oke sai zuwa jimawa. Ta faɗa haɗi da kashe wayar. Umi ta yi ƙarfin halin duban Husna ta ce siriki na ne ko? wasu na ta haɗi da sun kai da kai baby sister ta haɗi wani yawo mai ɗaci da sauri-sauri ta ci abincin. Ta dubi baby sister ta ce baby shish idan kin gama raka ni na kai bewan mami asibiti mana. Kada kai baby sister ta ta miƙe ta ce mu je. Ummi ta dubi cikin sanyin jiki ta ce wasu na har zaki ki tafi kenan shi ba mu zauna ba. Haba ummi aikin san zan dawo a nan ma zan kwana. Murmushi Ummi ta yi ba don ta gaskata maganar ba Husna kuma suka wuce. Ko a cikin mota Husna ta gane yanayin baby sister ya canza sosai, ita ma Husna sai ta ci jikinta ya sanyi. Galanta wasan ta ce baby mai ke faruwa? Murmushi baby sita ta tana faɗin kawai na gaji ne. Ba don wasu ta yarda ba ta kyale ta, sai dan ba ta son takura mata. Ko da suka isa suka shiga gidan mami, suka same ta kace kace. Kalanta wasu ta yi da mamaki ta ce, a yanda na bar ki ya ka same ki me ke faruwa? Kamar mami za ta bace da kuka ta ce Allah ya yi husna na gaji. Idan kin koma ki ce anti masu aiki biyu nake so. Kin ga Kin ga ta ɗaga min hankali kwata-kwata ba na gane komai. Miƙo min bebin na kai ta asibiti wasu na ta faɗi. ta yi ta mika mata sannan ta ce ki shiga ki gyara kanki kafin na dawo. Har za ta juya ta ce ba ki ga baby sister ba ne? Da murna mami ta juya tana faɗin da gaske yaya. Baby sister ce suka dawo. Ina wani yaya baby sis mami ta faɗa cikin fara'a. Da mamaki baby sister take duban mami ita dai ta san mami tana yarinya tsiwa take da shi da rashin kunya. Amma yanzu duk ta yi sanyi. Hala girma ne ya canza ta. Ta faɗi cikin ta amsawa dai sannan suka juya suka nufi hospital. Kada suka isa baby sister kyam ta tsaya bakin kofa ita kuma ta kai ta. Ya duba ta ya ba su magani suka ta. Kada suka mai da ita ba su daɗe gidan ba suka dawo. na har dare tana tare da umminta. Ummi ta dube ta tace Husna ba za ki tafi ba dare ya yi fa. Kai Ummi wace irin tafiya kuma? Har kin gaji da gani na ne? A'a Husna ban gaji da ganin ki ba saboda mijinki ne da yaran ki. Kada su ga shiru. Dariya sosai Husna ta har da kama ciki ta ce kada ki damu Ummi bari na yi sallar isha'i ina zuwa. Ɗakin da ta shiga ta yi sallah ta dubi Baby sister ta ce zan shiga wanka ki fito min da doguwar riga zan sanya. Tana faɗin haka ta shige wanka. Tana fitowa ta samu ta ajiye mata doguwar riga mai kauri da ke yanayin sanyi ake. Sanyawa dai ta yafo ɗan kwalinta ta fito. A fara ta same su dukan sare da Abdul da Muhammad. Ummi ta jiyo tana dubanta ta fara faɗin husna. Da gaske ya kwanan zaki kenan. Mijinki ya barki ne. Zama ta gefen Ummi tana faɗin Ummi. Kin san kwana kam ya zama dole. Har na yi waya gida na faɗa. Baby sister ta jawo ta husna ta ce husna. Tun yaushe kika yi auren ina nufin shekara nawa kenan? Yaran ki nawa? Zama Hausa ta da kyau gabanta, ta kwanta a kan cinyarta sannan ta fara bawa baby sister amsa. Shekaru na shida baby sister kuma ban da yaro ko ɗaya. Har shida na kwata-kwata nawa kike lokacin to? 17 years ta ba ta amsa. Ummi ta ɗan sha fuskar ta ce Allah ya baki yara masu albarka. Yaushe sirikin nawa zai zo ya gaishe ni? Murmushi mai ciwo wasu na ta ta cewa ya san inda yake ma. Ummi balle ya zo ya gaida kin. Cikin mamakin kalamanta Ummi ta ce ma ya ka yake nufi kenan wasu na. Ummi ina nufin sisiyas babu wanda ya san inda yake. Tun kafin ranar ɗaurin auren da na gan shi ban sake ba. Ban sake ganinsa ba har ranar da za a ɗaura auren ban sake sanya shi cikin idanuwana ba. Ummi cikin kaɗuwa ta ce wasu na fahimtar da ni. Wannan karan ba Ummi ba ta Abdul ya tattaro hankalinsa wajen wasu na. Cikin nutsuwa wasu na ta fara ba su labari akan rayuwarta tun daga ranar da suka tafi har zuwa ranar yau. Ummi hawaye ne kawai suke sauka a kan fuskarta. Dole ta zub da hawaye na tausayin wasu na kowa cikin falo ɗin kalan tausayi yake yi mata. Ga irin halin da ta tsinci kanta a ciki na kunci daga wajen antinta zuwa wajen ‘yar uwarta. Ummi cikin tausaya ta dube ta ce tabbas lallai Umar Faruk da umman sa masoyan gaskiya ne gare ki Husna. Ba ki da kamar su sun cancanci yabawa. Samun irin su babi babi yayi karanci amma Husna kina tunanin cewa Umar Faruk zai dawo bayan kin san shi din ya mutu har an yi masa sutura an binne shi. Ummi ba shi bane da idona na kalla hakan. Rukuwa ne ta baby sita ta ce lallai ‘yar uwata kin ga jarabawa cikin wannan rayuwa kala-kala. Amma ta yaya yake da yakinin dawowar mutumin da ya rasu? Dage shoulders sai ta ce ai baby sita ta faru ta kare ko da a ce zai dawo ko kuma ba zai dawo ba. Allah kaɗai ya baro kansa sani. Yanzu dole na na cika alƙawarin anti. Cikin alhini baby sita ta ce ke ma kin yi sauri suna wata ɗaya fa kika ce mata. Kin san wannan ba abu ne mai sauki ba. Girgiza kai wasu sai ta ce ba zan so ki tsinci kanki a irin halin da na tsinta ba. Amma kuma ina shiga wani irin hali. Kuma one month ai ba wani abu ba ne ba. Ummi ta dafa ta ce wasu ne zan yaya kike ganin za a yi. Dole a samu mafita. Ni kam na samo mafita ummi domin dama jiran wannan lokacin kawai nake nan da kwanaki. Zan sanarwa dakta na san shi ma abin da wajensa ba ni ma na san a wajensa abin ba zai ja lokaci ba husna da za ki yanke wannan hukuncin kina son sa ne ummi ta tambaya ummi ina son sa ummi ina son sa does not matter ni dai kawai na san yanzu duk wani wanda zan aura ba dan ina son sa zan aure shi ba sai dan kawai kare mutunci na so ɗaya ne tak na riga da na bawa yaya umar